radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyu a wannan lokaci da fatan a cikin kushin lafiya. Ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na muku harshen Farsanci daga nan zamu kawo muku shirin nan na kide kiɗen Iraniyawa. Kafin jin abin da na ambata sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu wari assalamu alaikum yau asabar goma sha hudu ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan jumada thani na shekara 1444 ga kamariya masu wari kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta 1942 a gudanar da taron casablanca na kasar morocco tsakanin shugaban kasar amurka na lokacin da kuma firaministan kasar birtaniya da kuma shugaban kasar faransa game da wakilin tarayyar soviet an gudanar da wannan taron ne a lokacin da ake tsakiyar gwabsa yakin duniya na biyu a yin wannan zaman taro nasu ne wanda ya ɗauki tsawon kwanaki goma ana gudanarwa a birnin casablanca na ƙasar morocco suka mayar da hankali akan tattauna hanyoyin da za su bi domin samun nasara ta murkushe sojoji da kuma ƙawayen ƙasar jamus sannan kuma suka yi alƙawalin ba za su daina yaƙi ba har sai lokacin da jamus da ƙawayenta suka mika kai masu ware kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shugaban kasar tunisia na lokacin zainal abidin bin ali ya arce daga kasar zuwa saudiya da ya kasa murkushe zanga-zangar mutanen kasar waɗanda suka buƙaci sauka da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkin kama karya na zainal zainal abidin bin ali a tunisia zainal abidin bin ali ya yi wa haban burgiba juyin mulki ne wanda ba a zubar da jini ba a shekarar 1987 tun lokacin ne kuma ya rike mulki na kama karya a kasar tunisia musamman akan masu kishin addini amma kafin buran da ya kawo ƙarshen mulkinsa a ƙasar wani matashi ne mai sayar da kayan miya ya koka akan matsalolin da ya shiga wanda hakan ya kai shiga kona kansa a wani yanki a ƙasar saboda zaluncin da ma'aikatan ƙaramar hukuma suka masa. daga ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan janairun shekara ta 1991 ma'aikatan hukumar leƙen asiri na haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad sa kashe salah halab wani jigo a ƙungiyar fatah ta falastinawa kuma ɗaya daga cikin jigogi da suka kafa ƙungiyar plo ta kwatar 'yancin falastinawa yahudawa sun kashe salah halab ne a birnin tunis na ƙasar tunisia wannan kisan ya nuna cewa yahudawan isra'ila ba sa mutunta hurumin kasashen duniya da kuma dokokin kasa da kasa kuma kafin kisan salah halab sun kashe jami'an plo da dama haka kuma bayan kisan gillan da suka yi masa sun ci gaba da kisan manyan kusoshi na kungiyar plo karkashin jagorancin malam yasir arafat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 To da farko ga muhimman kanunsu. A taron Najeriya kamfanin NNPC ya ce zai fara haƙo ɗanyen man fetur a cikin jihar Nasarawa nan da watan Maris mai zuwa. ‘Yan bindiga sun kashe ma'aikatan agaji uku da fararen hula goma sha ɗaya a ƙasar Sudan da kudu. gwamnatin kasar qatar na duba yiwuwar sayan kungiyoyi uku na gasar premier a ingila yanzu kuma ga labaran dake dake kamfanin haƙowa da sarrafa albarkatun man fetur na najeriya nnpc ya bani cewa a cikin watan maris ɗin shekara ta 2023 da muke ciki ne za a fara aikin haƙo ɗanyen man fetur a jihar nasarawa shugaban kamfanin meli ne shine bayyana hakan a wani saƙo ta shafin twitter inda ce hakan ci gaba ne da aikin haƙo mai da samar da rijiyoyin mai da aka fara a cikin jihohin arewacin taron najeriya ya shirya hakan ne a lokacin da yake karɓar bakuncin tawagar fitattun 'yan asalin jihar nasarawa ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar injiniya abdullahi sale a ofishin kamfanin man da yake birnin abuja fadar mulkin taron najeriya gano arzikin man fetur a jihar nasarawa dai ya zo ne kusan wata biyar bayan da nnpc ya soma aikin haƙo mai a yankin kolmani wanda yake tsakanin jihohin bauchi da gombe ofishin kula da ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da kisan jami'an agaji uku da fararen hula guda goma sha ɗaya a sudan ta kudu a cikin wannan wata na janairu a rikicin da ƙasar take ci gaba da fuskanta shugaban aikan agaji na majalisar ɗinkin duniya ƙasar sudan ta kudin ya bayyana cewa shugaban aikan agaji na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka ya bayyana cewa ranakun farko na sabon shekara ne in bindiga sa kashe jami'an wannan hukuma su uku lokacin da suke kai ɗauki ga wasu fararen hula waɗanda suke rayuwa a wani ƙauye a yankin da ke da arzikin ɗanyen man fetur ya kuma bayyana cewa dukkanin jami'an agajin su uku waɗanda suka mutu a harin a ranar biyu ga watan janairu 'yan ƙasar sudan ta kudu ne ba ga fararen hula da harin ya ratsa da su kakakin gwamnatin yankin abe mai arzikin man fetur da harin ya faru ya bayyana cewa mutane goma sha hudu ne dai suka mutu a harin a kan garin conte wanda ke fama da har-haren ƙungiyoyi masu rike da makamai To jama'a masu warika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Qatar na sanya ido akan wasu manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda uku da suke doka wasan Premier Ingila da nufin sai su baki ɗaya ko kuma wani sashe na ƙungiyoyin. Daga cikin waɗannan ƙungiyoyi kuwa har da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Liverpool da kuma Tottenham matakin dai yana zuwa ne bayan da kasar ta katar ta fuskanci caccaka a lokacin da ta yi fafutukar neman ɗaukar nauyin gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 an jinjina wa kasar ta katar da a kan yadda dauki nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya shafin bloomberg ya rawaito cewa tuni shugaban zuba hannayen jari na wasanni a ƙasar qatar nasar al-khalifi ya fara tattaunawa da shugaban ƙungiyar kwallon ƙafa ta tottenham kan yiwuwar sanya hannun jari mai tsoka a cikin ƙungiyar. Haka zalika Bolenberg ya kara da rahoton cewa ƙasar Qatar ɗin tana duba yiwuwar mallakar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ɗin ma baki ɗayansu. A cewar shafin dai ya tattaro bayanan ne daga wani mutum wanda ya buƙaci a sake sunansa amma kuma yana cikin mutanen da suka halarci taron tattaunawa akan batun sayar da ƙungiyoyin ga kasar Qatar. hukumar kwallon kafa ta afirka wato CAF ta tilasta wa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo janyewa daga taka leda a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka ta yin ƙasa da shekaru goma sha bakwai banda gwaji nuna cewa 25 daga cikin 'yan wasan duk sun zarta ƙaidaddun shekarun da aka bukata wannan ce ba ta baya bayan nan wadda ta dabaibe hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wata makamancin hakan wadda ta faru da ƙasar kamaru mai masaukin bakin ita ma dai kamarin an gano cewa 'yan wasanta har guda talatin da biyu waɗanda suka zarta ƙaidaddun shekaru na buga gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta afirka ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai shugaban hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar kamarin samuel ito shine dai ya ba da umarnin yin amfani da na'urar tantance hakikanin shekarun 'yan wasan gabanin soma wannan gasa. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش zabani فارسی mu koyi harshen bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da ɗaya ne kuma muna tantar da masu saurari cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma za a ji shirin a kowace ranar talata kamar da saba a cikin wannan shirin ne za ku ji cewa alirza ɗaya ne daga cikin abokan ramin wanda kuma lokaci zuwa lokaci kan buga masa waya domin su fita zuwa wurin shakatawa a duk lokacin da ba su da wani aiki to je da dai alarda ya kasance baya da wani aikin yi akan haka ramin ya buga masa waya domin su ɗan fita waje su ɗan shakata amma ramin bai iya gano abokin nasa a larda ba saboda haka shi da mamansa da babansa sun tafi wurin shakatawa bayan haka kwana ɗaya ya sake buga masa waya domin ya tambayi halin shi domin jin yadda ta kasance bai samu ganin shi ba domin tafiya wurin shakatawa din to domin jin da yadda ta kaya tsakanin su ya kasance tare mu a cikin shirin kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar. دیشب درن جیا من تلفن کردم نی نبگا و تو نبودی کی بکنن خانه کدا تو بودی کی کا کسنچی کنانن کجا اینا دوستم ابو کینا رفتم ناتفی تو میشناسی کی کسنی من نمیشناسم نی بنسنی با کشتیگیر دن واسن کوکا پس فردا جیبی مسابقه گسه ترکیه قصر ترکیه او می رود شی زی فی خدا حافظی برای خدا حافظی دومین بانکوانا تو رفتی کی کجی؟ بعد از باین شام ابینچن دری آره ای پدر و مادرم مهیفینا ده مهیفیاتا به پارک رفتیم منتفی ورن شاکتاوا خوش گذشت تفیر تای دادی بد نبود بابلیفی مادرم مهیفیاتا او آمد شی کو ایتا یازو کو تازو او آورد شی یا کاو کو ایتا تا کاو چای شای میوه کایم مرمری شلوغ می چونکوسو او بود شی یا کسانچه کو ایتا تا کسانچه مثل کمر همیشه کودیوشی مثل همیشه کمر کودیوشی تابستان ها لوکتان بزره تابستان لوکچن بزره شب دری شبها دراری پارک ورن شاکتاوه فرصت دما فرصت خوبی داما میکو رفتن تفیه تو da bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawar ta رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی؟ دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی؟ مهدی نه نمیشناسم مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم خوش گذشت؟ آره بد نبود مادرم هم آمد او چای و میوه آورد پارک شلوغ بود؟ آره مثل همیشه پارک شلوغ بود شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک تو مدله تو جمع اما سایری که دیگه انا محکاو کرشن شرن نام نیو کپیم وانا چنگ اما دیگه انده اک جی مدیون سو دکومو نی سکار اشرا پیپی نی عبدالله سالوهو کسنا دنجا گورن چرگ مرگ باتا دشرن کم کپاتن الهیری تربیمو اما کونگ بات Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishadantarwa da kuma gamsuwa a yau ma muna ɗauki da wata waƙar wannan waƙar da marigayi muhammad nuri ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita wanda zai zo muku daga nan rediyo voh hausa ta tehran بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده دمد بردمد تا کهکشانهای عشق پرکشان با نشان های عشق گفتم افتاده در پای عشق است رویای زیبای بردمت تا کشانهایش عشق پرکشان تا بینشانهایش هایش، گفتمت افتاده در پایش زندگی رویای زیبای marigayi muhammad nuri ke naka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana mai taken taurari na musamman da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamun shirin da yake lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a yi ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng بر بام جان پر زدی همچون بر دیده بنشاندم آمدی Turan ma kawo ƙarshen shirin nan baki da amma da kima da lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. a najeriya kamfanin nnpc ya ce zai fara haƙo ɗanyen man fetur a cikin jihar nasarawa nan da watan maris mai zuwa yan bindiga sun kashe ma'aikatan agaji uku da fararen hula goma sha ɗaya a ƙasar sudan ta kudu gwamnatin ƙasar qatar na duba yiwuwar sayan ƙungiyoyi uku na gasar premier a ingila to don zaman karkare sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin murin kowa da kwanan kuma fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.